wannan taron tuntuba na kwa cikin matakin da hukumomin tsaro a jihar Taraba ke ma dauka a yanzu na maido da doka da oda a wasu yankunan jihar da ke fama da tashi-tashi hankula na kabilanci ko addini musamman ma a yankin nan na Mambila inda aka samu asarar rayuka da dama ba maganin dabbobi cikin kwanakin nan da yake jawabi a wajen taron masu rada zakin a tsaunin Mambila mataimakin gwamnan jihar Taraba Haruna Manu ya ce yanzu gwamnatin jihar Taraba a shirye take na nemo bakin zaren magance irin waɗannan tashi-tashin hankula da ke akuwa to amma kuma ya ce hakafa ba za ta ma cimma ruwa ba muddin al'umma al'ummomin da lamarin ya shafa ba su shirya ɗinki barakar su ba duk abin da za zo a zauna ba wani abu duk abin da kaga yana da wahala wallahi an zo an zauna an ce gashi nan mun faga abin da muke gani a ya cikin lallami za iya samu za iya samu amma wani yan wannan ya ce a ni ban yarda ba wani ni ba zan ma zauna da wani ba ta na za mu zo mu samu masalahan abu ba za mu samu ba so saboda haka kuna da shugabanninku ni abin da yake so shine yadda muka fara wannan mu yarda da shi mu je mu zauna tsakanin mu ina fatan cewa wannan kwamiti da aka nada shine zai kawo zaman lafiya Allah ya da man bila muna fatan Allah ya da ba za su sake samun wani rikici ba man bila kuma ina jawo hankalinku don Allah mu lura mu ga cewa mu yan uwan juna ne kadan muka yadda fa da haka ina tabbatar muku ina tabbatar muku wallahi duk wayannan abubuwan tsakaninku ba wai sai an nada muku wani kwamiti ba za ku iya za ku iya maganinsa Allah ya ba mu sa'a shi ma da yake nasa tsokaci a madadin shugabannin hukumomin tsaro a jihar daraktan hukumar tsaro ta DSS a jihar Taraba Alhaji Shehu Saulawa ya ko gargadi al'ummomin da ke ma boye makamai da su shiga tattayin su su mika makaman domin gudun fada tarkon jami'an tsaro yanzu mun ta layi in aka ce kine ne fita da hankali ba wani wanda zai saurara maka kama ka za a yi to ina so wannan kusan wannan sannan masu illegal abu waɗanda suke da bindigogi tare da su ina jawo hankali ku ko ne ku ba ku ne kafofin jami'an tsaro ko ku shiga kai mun san kowa yana da bindiga ba wai a ce fulani ba ko mun da a kowa yana da ita mun san ba mun sani ba to ko mai jami'in hukumar ta DSS kuma zai ce game da masu zargin cewa hukumomin tsaro a jihar kan masu ki waɗanda ke da hannu a irin waɗannan tashi tashen hankula hai layo dai ga shehu saulawan mutane amma wanda ya kamata su zo su follow a ce su ba ta jawabi su ba ta bayani a police station ba ba ta ba kuma a dokar mu ba in za ka ke rike mutum ka sa cikin sa indefinitely ka tsale shi sai ka ga dama ka ce ba zai yi ba akwai sai in dai ba ce na wani yi bayan ko irin wannan dole ka mutum a ga an a ai an ba ba haka bane ba kai ma ka yi in an neme ka ka zo ka zo ka ba da duk da zan shugaba Buhari jihar Taraba sai da ma aka sake samun tashe-tashen hankula a yankin na Mambila da ke da albarkatun ƙasa da kuma wurin kiwo lamarin da kuwa ja a sa rayuka wanda kuma sau tari ma akan danganta lamarin ne da rikicin fili kamar yadda wasu 'yan yankin ke cewa sun kori shanu sun fake a gaba suna share shanu sun kaka fara kone-kone daga wajen. Yamma dai zuwa yanzu an kula sun sama kwantawa to amma kuma akwai jama'a da dama da ke magudun hijira batun da kuma ta ke ganin fa dole ne a tashi tsaye Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.